إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزي شقاء الدين المسلمين ذاك شقاء الدين المسلمين kai ne ka gamsu ko wani ya takura ka to zan gaya maka abin da ake faɗa in za a shiga addinin musulunci ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da wannan ce ka shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne ka yadda da wannan annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da wannan to yadda da wannan shine musulunci me sunanka ok yace da sunansa Bitrus amma yanzu yana so a ci gaba da kiransa Yusuf to ka zaɓo sunan babba daga cikin annabawan Allah Yusuf annabin Allah ne dan annabin Allah dan annabin Allah dan khalilullah annabi Yusuf dan annabi Yaqub annabi Yaqub dan annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim annabi dan annabi dan annabi dan annabi dan khalilullah to daga wani yanki ka fito ok daga wajen GRA ka fito to muna fata Allah tabbatar da kai a musulunci ga 'yan kwamitinmu nan suna da makaranta da malamai yanzu za su koya maka abin da mutum yake in ya shigo musulunci Allah ya tabbatar da kai addinin musulunci ina ɗayan yake shi ma da yake so ya shiga musulunci na'am to masha Allah ya karba addinin musuluncin ka gamsu za ka yi addinin musulunci Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah hmm. abinda ka ce na yadda na aminta na gamsu da kaina ba wani ya takura ni ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda da haka ka ce ka amince da gamsuwarka cewa annabi muhammadu manzan allah ne ka yadda da haka to amincewarka da yaddarka da gamsuwarka shine addinin musulunci ka yadda annabi isa bawan allah ne manzan allah ne ba dan allah ba ne ka gamsu da haka to wannan shine addinin musulunci muna fata allah ya tabbatar da kai me sunanka sunanka ok jafet yanzu wane suna kake so a musulunci allahu ya ce a dinga kiransa musa daga yanzu ka zaɓo ɗaya daga cin annabawan allah wanda sunansa ya zo sau ɗari da da talatin shida a cin alkur'ani annan musa shi allah ya kawa da attaura yana cin annabawa masu girma annabawan allah manzanni masu daraja masu shari'a masu littafi da haka muna, maka addu'a musa allah ya tabbatar da kai a musulunci daga wani yanki kai kuma ka fito daga tumfure ka fito sai kuma ka faɗo addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu da kai ga 'yan kwamitin mu nan za su yi maka bayanin addinin musulunci da abin da ya kunsa da kuma abin da wanda ya shigo musulunci ya kamata ya yi suna da ilimi bangaren maza da mata da kuma kos da muke na wata shida ga duk wanda ya shiga addinin musulunci domin a koya masa duk abin da ya zama wajibi muna fata Allah ya tabbatar da kai da mu baki daya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوات رمضان watan tara ƙauran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu za mu shiga cikin sura ta sittin da shida ita ce suratu taharim tana da ayoyi goma sha biyu tana da kalmomi ɗari biyu da arba'in tana da hurufa dubu ɗaya da sittin wannan sura kamar sura da ta gabata ce munasabata da sura ta gabata na farko an buɗe ta da kiran sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka yi a cikin suratu talak sannan na biyu ta yi magana akan hukuncin iyali wanda ya shafi harkokin cikin gida da zamantakewa tsakanin mai gida da iyalinsa kamar wacce sura da ta gabata ta yi na uku an yi magana a wannan sura akan kissar mata guda shida akwai maganan nana aisha da nana hafsa ɓangaren muminai wanda su mazan su muminai ne matan ma muminai ne sannan aka yi magana akan mata kafirai mazan su muminai sannan aka yi magana akan mace mumina ko mijinta kafiri jibi wani irin haɗi na Allah ya haɗa mumini da mumina kamar na Aisha da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar anna mata annabu lutu da annabu lut kaga shi mumini ita kuma kafira kama kuma Asiya bintu Mazahim da Fir'auna ita mumina kuma mijin ne kafiri kenan a imani kayan Allah ne da yake bayar da shi ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma wanda aka ba shi imani to mallakarsa ne imanin ba kayan gadon babansa ko babarsa ba ne Allah ta'ala shine in ya ga dama sai ya shiri uba sai ka ga ɗa kan garare ko ya shiri ɗa ka ga uba kan garare ko ya shiri mace ka ga mijinta kan garare ko ya shiri mijin ka ga matarsa kan garariya ko da mijin da matar duka su zama kan kangararru ko da matar da mijin su zama dukansu muminai duka wannan kissa Allah ya ba da ita alƙur'ani domin a san babu mai shiryawa sai Allah mai neman shirya mai neman tsira mai neman dacewa mai neman taimako mai neman agaji ya roƙi Allah ta'ala shi kaɗai Allah ya ba mu ƙisar ummu jamil da mijinta abu lahabin wanda su biyun duka taɓaɓɓu ne tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa hammalatal hatab ko hammalatul hatab a wata kira'an fi jidiha hablum min masad kun ga da nan da mijin da matar duk tababu ne sana'a suratul anbiya Allah ya ba mu kissa annabi zakariya da matarsa su kuma dukkan su muminai ne wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja innahum kanu da mijin da matar da ɗan kenan yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina kaga da mijin da matar da ɗan duka Allah ya ce nagartattu ne to sai aka ba mu kissa fir'auna da matarsa Asiya bintu Mazahib nan kuma mijin shine wato kangararre waskatacce bauɗaɗɗe mata kuma ita ce mumina saliha nagartacciya sannan aka ba mu kissa annabi Nuhu da matarsa da annabi lutu da matarsa su kuma waɗannan mazan su ne annabawa manzanni matan kuma kan gararu waskatattu bauɗaɗɗu sana aka ba mu kissar annabi nuhu da ɗansa shi annabi nuhu annabi ne kuma manzan allah ne amma ɗansa ba mutumin kirki ba wanda yake cewa wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyir kan ma'ana wala takun kuma kafirin qala sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim wahala hala bainahuma al-mawju fa kana da ka ɗansa ya nutse a cikin teku saboda wato bai yi biyayya ga wannan ba shi yasa ake cewa inna bani min ahali wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun gairu salih haka na Allah ya ba mu kisa annabi Ibrahim iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard me wal yakuna min al muqinina kun ga anan Allah ya nuna mana yadda ta kwashe da annabi Ibrahim da babansa shi kuma annabi Ibrahim shine annabin Allah khalilullah manzan Allah shuka kuma babansa Azara ya zama bauɗaɗɗe Allah yake cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha ma falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu inna Ibrahim la'awahun halim saboda haka wannan shine wato kowane bangare an samu an samu ba na kirki dan ba na kirki ba dan na kirki uban ba na kirki ba mijin na kirki matar ba ta kirki ba matar ta kirki mijin ba na kirki ba mijin na kirki matar ta kirki mijin ba na kirki ba matar ba ta kirki ba kowane kaso ka samu kanka a ciki to kana da misalin da zaka buga a cikin alkur'ani saboda Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma dama shiryar ta Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama Allah bamu in ka neme ta sai Allah ya baka to sannan wannan sura tana mana magana akan maganan 'yan mata da zawarawa a cikinsu kowanne akwai na kirki domin kissa farko ta nuna da hafsa da nana aisha a kansa ake magana to a ƙarshen suran ma sai aka yi magana a kan asiya da kuma wato maryam maryam ai budurwa ce ko ko ta yi aure ne to azra shi sa ake kiranta azra ita kuma asiya mecece bazawara ce tunda ta auri fir'auna ko to saboda haka sai aka ba da wannan misalin maryam da aisha asiya da hafsa an gane ko sannan waɗancan kuma mazan su ne nagari. matan ba na gari ba sai kuma Allah ya ba da misali da su kasancewa kina auren malami ko annabi ko waliyi ko salihi to ke ma ki zama saliha ke ma ki zama tagari ke ma ki zama mumina domin ba za a ɗebi imaninsa a baki ba kamar da ba za a ɗebi naki a bashi ba so haka a cikin wannan sura akwai karantar da mutane da su tsaya su bi Allah kuma su kyakkyawar tarbiyya sana a wannan sura tana magana akan ɗa da uba lalle akwai haƙƙin ɗa akan uba akwai haƙƙin uba akan ɗa sai wannan sura ta magana akan haƙƙin da 'ya'ya suke da shi akan iyayensu na su musu kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan ladabi su kuma tseratar da su daga duk abin da zai kai su wuta sannan wannan sura ta magana akan wato tuba da sharuɗan tuba wanda za mu ji abin da al'imamul kurtubi ya kawo akan abin da ake kira at-taubatun nasuh taubatun nasu yana da, fassara guda ashirin da uku wanda al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa sannan Allah ya magana akan jihadi da kafirai da munafukai kowanne da hanyar da za a bi a yaƙe shi ko a kawo a dada shi kan hanyar gaskiya sannan Allah ta'ala kuma ya magana akan wannan rabe-raben na wato misalai da ya buga guda biyu biyu ya shafi muminai biyu ya shafi waɗanda ba muminai ba sannan Allah ya mana bayani a ƙarshen surar akan ƙudurarsa na samar da ɗa ba uba kamar da dama Allah ya saba ya samar da mutum ba uwa ba uba kamar annabi adam ko a samar da uba ba uwa kamar hawa'u ko a samar da uwa ba uba kamar annabi isa ko a samar da uwa da uba kamar yadda sauran mutane suke saboda haka wannan shine abinda wannan sura ta kunsa na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تات Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda jawabi ya gabata a surar da ta gabata Allah ta'ala yakan kira annabinsa da girmamawa da mutuntawa da darashtawa da martabawa sallallahu alaihi wasallam mun ce sunansa Muhammad ya zo guri hudu amma duk da sigan labari ne Muhammadun Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasulun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد Kun gadi ya shigo ne a sigan labari amma da aka zo kiransa sai Allah ya kira shi da mukaminsa ya kira shi da lafazin manzanci a cikin suratul ma'ida a gurare biyu ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika sannan da ya zo kiransa da mukamin annabta ya kira shi a gurare goma sha hudu irin su ya ayyuhan nabiyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyu harridil mu'minina ala alqital ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya a yi wannabi wutaƙilla ya a yi wannabi ujahidir ku fara ya a yi wannabi uƙulli azuwa wa banatika wa nisa ilmominin ya a yi wannabi uƙulli azuwa jika in kuntunatu ridinal hayata duniya wazirata hafatai alaina umatti ukunna wa usarre hukunnasararra hanjamila da sauran gurare in kan lissafa su zaka ga goma sha hudu ne ya a yi wannabi ujahidir ku fara zo guda biyu. to waɗannan gurare duk gurare ne na girmamawa Allah in zai kira annabi sai ya kira shi da lafazin girmamawa ko kuma ya kira shi da wani abu da ya faru kamar ya ihwal muzammil ya ihwal muddathir saboda lullubaye da ya mayafi lokacin da ya dawo daga kogon hira farkon haɗuwarsu da mala'ika jibrilu kamar da ya zo a hadisin bukhari to sannan mun ce wannan kira da allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama da mukaminsa da darajarsa yana koyar da mu cewa mu ma in za mu kira shi mu kira shi da mukaminsa ya rasulallah ya nabiyallah fidaka abi wa ummi kada mu dinga kwaza masa ya muhammad la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da kada ku sanya yadda kuke kiran shashin ku da shashi ya zama in za ku kira annabi ma ku dinga kiransa haka shi yasa da wasu suka kira annabi ta kan katanga ta bayan katanga da suna haka tsirara sai Allah ya ce mahaukata ne innal lazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna Allah ya ce waɗanda suke zuwa ta bayan katanga ta bayan ɗaki ta bayan danni ta bayan wato gida suna kiranka Allah ya ce mafi yawan waɗannan mahaukata ne mafi yawansu mahaukata ne la ya'qiluna in mutum yana da hankali ai ba zai wa annabi haka ba ka ɗaga murya sama da ta annabi ma laifi ne Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala ta lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun ina jin a da na gabatar mai taken darajoji hamsin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na yi bayanin wannan dalilin da asa ke kiransa da wannan to mun ce kiran yakan zama wata ran dokar ta shafe shi shi kadai wata ran dokar ta shafe mu mu da shi wata ran kuma a yi kinaya da shi amma mu ake nufi da abin kai tsaye wani abun kuma abin da bahaushe yake cewa ne a fara tauna wato a tsakuwa domin a baya a bawa aya tsoro wato in kaga an fara sa matan annaba a farkon doka to sai ka san cewa kai ma ka dole ta shiga layi kamar ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina da za a yi maganan hijabi burgujeje wanda zai rufe jiki har ƙasa sai aka fara da matan annabi domin mata annabi ta fi kowa sa'ar miji a duk duniya kamar yadda 'yar annabi ta fi sa'ar sa'ar uba a duk duniya to dama mace tana takama ne in ma dai da mijinta wa in ma da babanta to sai aka fara da wacce tafi kowa sa'ar miji ita ce matar annabi aka biyar da wata ko fi kowa sa'ar uba ita ce 'yar annabi da 'yar annabi za ta tashi ta ce duk duniya babu kamar ubana akwai mai ja da ita idan mata annabi ta tashi ta ce duk duniya ba kamar mijina akwai mai ja da ita to kaga shi yasa aka fara dokar ta kansu sannan aka ce wani sa'il na duk rago muminai su ma matan su si koyi da wannan doka da aka saukar to anan Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja mun ce annabiyu ko annabi'u bambancin kira'a ne na lafazin da aka tsago imma minan nabuwati ko minan nubuwa minan naba'i annaba'u muna nufin alkhabaru al'azim babban labari amma ya tasa'alun anin naba'il azim ga mai suke tambaya suna tambaya game da babban labari da haka labari annabi mukhbir ne mukhbar man a wani ba'a an sanar da shi an ce shi ma ya sanar sannan kuma mun ce imma dai minan nabuwa wanda yake nufin almakanul murtafi guri maɗaukaki. to ko daga wani biyun aka ciro ko duk daga biyun ne kamar yadda Sheikh Usaimin ya ce domin annabi dai mai daraja ne sannan kuma an ba shi labari shi ma an ce ba da labari kun ga kenan annabta tana nufin ɗaukaka da kuma karɓar saƙon Allah a kai shi inda Allah ya ce to Allah ta'ala ce lima tuharrimu dan me kake haramta ma a halallahu lak abinda Allah ya halatta maka nan Allah yana kare annabi ne waye zai matsawa annabi waye zai takurawa annabi har ta kai annabi don ya gamsar da kai a ce abu halal ne a gare shi saboda shi annabi mai tausayi ne annabi mai rahama ne annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sauka daga haƙƙinsa domin ya kare haƙƙin wani sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah ya ce dan me za ka yi haka kamar yadda Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu kun ga sai da aka bude afallahu anka lima azinta lahu ba a ce lima azinta lahum afallahu anka ba kamar da alqadi iya ya faɗa a cikin ashifa yace wannan shine mafi daɗin bayar da uzuri a ce an yafe maka amma me yasa kai da a ce maka me yasa kai sai ka firgita a ce to dai an yafe to saboda matsayin da annabi yake da shi a wajen Allah Allah ce liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza ku duba wannan daraja a ce duk abin da kai wanda ya wuce da duk abin da kai wanda zai zo in ma kayin an yafe wannan daraja kenan da girma Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tabtaghi maradata azwajika kana neman yarda da gamsar da matanka wato annabi yayi wannan abu ne domin ya gamsar da matansa yaddar da su to su mata ko ba a gamsar da su ba a yaddar da su eh ko ka gamsar da su ɗin wata ran sai an sake ganin ku a rana shi yasa Allah ya ce dan me gobe ma sai su ce wani abin shi ma ka ce ka bar shi jibi ma su ga wani abin su ce kaza ka ce ka haramta a kanka gata ma haka sai an wayi gari duk duniya ba kowa sai su shi yasa Allah ya shiga cikin wannan tattaunawar yace lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik kana neman yarda da gamsuwan matanka dan me za ka yi haka to matan anan ba kowace mace bace an ce azwaj din mu annabi sallallahu alaihi wanda suka tabbata dai da aure da zama da tarewa da komai aka ittifaki su goma sha ɗaya ne daga cikinsu akwai guda shida su ne ƙuraishawa guda shida nan ƙuraishawa guda biyu da masu rasu kafin ma a zo ga wannan kissa ita ce nana khadija wanda suka zauna tsawon shekara ashirin da biyar da manzan Allah annabi ya aure ta yana da shekara ashirin da biyar ita ma tana da shekara ashirin da biyar suka rayu shekara ashirin da biyar biyar tana yan shekara hamsin Allah ya ɗauke ta shi kuma yana da shekara hamsin ita kaɗai zauna da ita ba baiwa ba kishiya sai bayan ta rasu ya auri sauda don wata ana kiranta khaunatu bintu hakim ita ta je ta gaya wa annabi sallallahu alaihi cewa tunda Allah yau mata ka rasuwa ba ka zauna haka ba iyali ba na gano maka budurwa da bazawara annabi ya ce to kamawa ta ce ga sauda ta yi imani da kai akwai mijinta sakaranu yana tare da kai ya musulunta amma ya rasu to kada yan uwanta su fitinar da ita sannan kuma ga ga yar abokinka sayyidina abubakar shi ya wakilta ta kamar da zuwa cikin siyar alamun nubala ta je ta yi musu magana a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri sauda wanda ita ce matarsa ta biyu sai na na aisha ita ce ita ma ba quraishiya ce ita ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku sai kuma hafsa ita ce ta hudu sai ummu salama wanda an ce sunanta ko dai hindu ko ramlatu ita ummu salama wanda matar abokinsa ne tare suka sha nono shine abu salama da aka ji masa rauni a yakin uhud ya, ya rasu shine annabi sallallahu alaihi wasallama wafa'an ya aure ta ita ce ummu salama sai ummu habiba wanda ita ma aurenta da magana muke akan matan da kun ji kowace siyasar da ke cikin aurenta ita lokacin babanta shine jagoran rigima da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya aure yarsa kaga yanzu ya zama siriki <laughs> ka ci gaba da yaki da sirikinka da rigima da sirikinka saboda haka sai zama dan samu sassaucin wasu abubuwa hatta kai kuma da ƙarshe Allah shirar da shi ya musulunta to waɗannan su shida su ne ƙurayshawa ne larabawa ne a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma waɗanda suke akwai a zainab bintu jahash akwai kuma juwairiya akwai zainab bintu huzaima akwai maimuna bintu harith waɗannan kuma su larabawa ne amma ba ƙurashawa ba sai kuma guda ɗaya ita ce safiya bintu huyayi bin akhtab daga banu nadir wanda ita daga cikin banu isra'ila take zuriyan annabi haruna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da mata suka yi mata shagube suka yi mata gugar zana mu dai ba yahudawa ba ne eh, sai ta shiga ɗaki ta yi ta kuka da annabi ya dawo me ya faru ta ce matanka ne suka ce min ba yahudiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke jinin annabi haruna ce kuma an minki annabi musa sai ta fito waje ta ce to jama'a ya ce kuma yanzu kina karkashin annabi muhammadu ke da kika haɗa annabawa uku kyayi kuka da ta goge hawayen ta fito ta ce to jama'a ga dai annabin ku baya ƙarya ya ce ni jinin annabi haruna ce amina annabi Musa mijina annabi Muhammadu in akwai wata mace da ta hada ukun nan ta fito <laughs> to saboda haka Zainab bintu Khuzaima duka ma watan su bi da annabi sallallahu alaihi wasallama ta koma ga Allah saboda haka sai zama waɗannan guda taran su ne aka rayu da su har ƙarshe kuma su ne waɗanda suka wanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne wanda Allah ya musu gata ya ce kan wani ya ce yana son su kada wani ya aure su wa azwajuhu ummahatuhum la wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada har abada kada wani ya ce zai auri matarsa to saboda haka sun zama iyayen muminai sun zama matan annabi duniya da lahira to shine Allah ta'ala ya ce wallahu ghafurur rahim kun ga wata irin abu bayan an faɗi limat harimu na farko ku duba farkon ayar ya ayyuhan nabiyyu ku duba ƙarshen wallahu ghafurur rahim ku duba tsakiyar saboda an Allah zai yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama akan wani abu da yayi wanda za a gaya masa ga yadda ya kamata yayi to sai an kawo wasu lafazi da za a kakkara abun domin a nuna girmansa da darajarsa kaga Allah ya bude da ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja sannan aka ce lima tuharrimu da da farko ce aka yi lima tuharrimu to da sai a ji kaikayi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu kun ga daraja da girmamawa Allah yake wa manzansa sallallahu alaihi wasallam annabi ya cancanci a girmama shi a mutunta shi a darashta shi a bi sunnarsa a girmama iyalansa da sahabbansa da matansa wanda yake kin annabi ko yake kin matansa ko ƴaƴansa ko sahabbansa wannan ya taɓe duniya da lahira so da haka Allah ce wallahu ghafurur rahim kun ga in ma an yi kure to Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ga wato abin da ya faru Kad faradallahu lakum tahillata aymanikum haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya saukan muku da warwarewar rantsarantsanku idan mutum ya yi rantsuwa ba zai yi wani abu ba ko zai yi wani abu sai ga aikatawar ya fi alkhairi to a can suratul ma'ida Allah ya saukar da yadda za a ware rantsuwa ko wa hafazu aymanakum farko Allah ya ce ku kiyaye rantsarantsanku kada kai rantsuwar tukunna in kuma kayi rantsuwar to akwai mafita in ka ga yin abin ya fi alkhairi domin malamai sun kasa rantsuwa kashi biyar suka ce akwai rantsuwa zan yi akwai rantsuwa ba zan yi ba wanda mafi yawan rantsa-rantsa ka waɗannan abubuwan suke zuwa sannan akwai lagawul yamin rantsuwa ya shashiya da mutum bai kulla ta a zuciyarsa ba amma an ji lafazinta a bakinsa sannan akwai kuma rantsuwa da ake kiranta algamus wato rantsuwan ƙarya mutum ya rantse akan ƙarya wanda take dilmiya mai yin ta a cikin wuta ko a cikin sabo saboda aka kada mutum ya kuskure ya rantse akan karya. wanda ya rantse akan karya bai ga girman Allah ba yau rantsa-rantsan mutane ita kanta zan yin ba zan yin ba an daina mata kafara dan da wani zai yi kafarar rantsa-rantsan da ya ina tabbatar mutum ko sai muskini dubu goma ya ci abinci domin kowace rantsuwa ɗaya in an karya ta muskini nawa ne goma ko yi musu tufafi su goma in ba shi da halin yin wannan ya azumi uku tun da ba bai wadda za a yanta yanzu to ba a yin wannan ka fara mafi yawa to saboda haka ku kiyaye rantsaran ku la yu'akhizukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqatumul aymana fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba saboda haka idan mutum ya yi rantsuwa ba zai wani abu ba to Allah ya ce haƙiƙa Allah ta'ala ya saukan muku da ta hillata aymanikum warwara na rantsa-rantsanku in kun yi wallahu maulakum Allah shine majibincinku yana son ku yana ƙaunarku kuma yana son ku bi shi ku girmama shi ku shiga aljanna wa huwal alimu shine mai cikakken sani hakimu wanda yake yin komai da hikima kuma yake yin hukunci da adalci shine Allah subhanahu wata'ala to an yi maganganu guda biyu game da dalilin saukar wannan aya akan mai ta sauka wasu ce maganar baiwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ake kiranta mariyatul qibtiyya wasu ce a'a maganar zuma ce waɗannan hadisai guda biyu duk da ɗaya fi ɗaya inganci za mu kawo duka biyun sai mu ga abin da malamai suka rinjayar a kai ƙauli na farko wanda suka ce hafsa ta tafi wajen mahaifinta suna hira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikawa wata baiwarsa da ake kiranta wato mariyatul qibtiyya suka tazo ɗakin hafsa ɗin to kuma a wannan ranar ne manzan Allah zai fita ya tafi ɗakin nana aisha da nana hafsa ta dawo sai ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sadaka tasa kun san su sadaka ba a lissafa su ba a ware musu kwanan sai dai duk sanda mutum ya buƙaci sadaka sai ya kira ta a koda wani lokaci ba su da ba a rabon kwana da su so da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta to da ta zo ta tarar da ita a gurinta wannan sai yasa ta dinga wato ta ji zafi a ranta ta yi kishi mai tsanani shine wato da annabi sallallahu alaihi wasallam da ta shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba yayi wannan ko ya kira bai baiwarsa bane dan yi abin da zai muzanta mata ba sai ce miki abin da zai miki daɗi a ranki fiye da wannan 'yar damuwar da kika samu ta ce ai mata sai ce to zan sirri ne tsakanina da ke idan na gaya miki kake gaya wa kowa ki kiyaye ta ce menene ya ce na ina shaida miki wannan bai wattawa daga yau ta zama haramun a gare ni ba zan ƙara kula ta ba hakan ya miki daidai ta ce a yayi <laughs> daidai to kuma dama an san da na na aisha da na na hafsa jam'iyyarsu ɗaya duk wanda ya faru ya ga wannan sai wannan ta gaya mu wannan kamar yadda sahabban su ma sahabban guda biyu in dai kace Abubakar zaka ce Umar to haka a cikin gidan kace na Aisha zaka ce Hafsa duk da Aisha ta tafi da Hafsa take tafiya duk da Hafsa za ta tafi da Aisha take tafiya kamar yadda duk da Abubakar zai tafi da Umar duk da Umar zai tafi da Abubakar wannan kawancen akan sami wato haduwar zuciya wane ya zama kawowa ne musamman ko mata da yawa so da aka sai zama akwai jam'iyyar na na Aisha wanda su Hafsa ne a ciki akwai kuma jam'iyyar Ummu Salama ita kuma akwai bangaren da suke goyon bayan ta ita kuma saboda hakan abu ya tashi an san dai wannan abu ɗabi'a ce ta mata ba za a iya raba shi da ita ba gidan kowane ne ma sai an yi haka to saboda haka ta je ta sirranta wa na na Aisha wannan magana ta ce ke ki ke albishirinki ta ce goro ta ce ai manzo Allah ya ce ya haramta wanci ta ce ko ah, alhamdulillah ba in sha aka tafa yadda dai aka saba na mata to wannan ya zo ta fuskoki guda tara wanda majmu'an ruwayoyin ne aka tattara su aka ce hadisi ne hasanun a hadisu anas wa huwa muhtasar akhrajahu an-nasa'i fi tafsir wal hakim wa isnaduhu hasan wa sahahahu al-hakim wa wafaqahu zahabi wa lahu shawahidun ukhra wa huwa hadisun sahihun bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi da haka aka ce hadisi ne ingantacce amma an ka tattara hayoyin da ya zo hanyoyin da ya zo din akwai ruwayan abdullahi dan abbas hadisu abdullahi bin abbas wanda imamu tabari ya rawaito shi sai dai isnadin sawahin ne akwai wani atiyatul aufi a cikin isnadin sannan ya zo ta wata hanya wanda imamu tabari ya rawaito rijaluhu thiqatun a ciki akwai an ana ta abi ishaq ibnu ishaq kai sannan ya zo ta wata hanya wanda haitham ya rawaito da bin kulayb shi ma a cikin musnad dinsa a cikin tafsir ibnu kasir ya kawo shi shi ma ibnu kasir ya ce isnaduhu sahihun sannan yana da shawahid kamar mursal dhahak mursal da aka rawaito daga malam dhahaku wanda imamu tabari ya rawaito da ko mursal da aka rawaito daga abdurrahman bin zaid wanda shi ma imamu tabari ya rawaito da wani mursal din da aka rawaito daga sha'abi wanda imamu tabari ya rawaito da wani mursal din abi uthman wanda shi ma imamu tabari ya rawaito da wani mursal na qatada da hasan wanda shi ma imamu tabari ya rawaito da wani mursal na zaid bin aslam da riwayar masruq duk imamu tabari ya rawaito waɗannan riwayoyi da kan an tattara su hadisin yakan dan sha da kyar to sai hadisin bukhari kuma shi kuma ga yadda ya kawo kissar ya ce ah, nana aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbul halwa wal asla manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana son abu mai zaki shi sa aka ce a habbu sharabu ilaihi alhalwa albarid ruwan da manzan allah ya fi so ya zama mai zaki ko mai sanyi sallallahu alaihi wasallama shi yasa akwai wata rijiya a madina ruwanta da zaki na annabi yake tura a ɗebo masa ba ruwan zartsi ba ne a ɗebo masa to yana son zuma wa kana izan sarafa min salatil asari idan manzo Allah ya dawo daga sallar la'asar da khala ala nisa'ihi sai ya shiga ɗakin kowace mace su gaisa domin an ce kowace sai kwananta to wata kafin a kewayo an daɗe su da aka tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam da jan iyalinsa a jiki kowace sai bi ta ɗaki a gaggaisa dan zauna minti daya a ɗan yi hira saboda haka sai ɗaya daga cikin matan ta gano to tana so a ƙara mata fiye da wannan lokacin da ake ba kowa misali sai ta nemi tandun zumanta ta aji annabi ya sai ta buɗe ce bismillah to ana dan zira hannu ana lasa maimakon a fito da wuri sai a daɗe a ɗakin ana zira hannu ana lasa su ko mata akwai lissafi kwasu da lissafi da kake ganin su na shi sa suka karatu suke ba da mamaki yanzu ne kaga ta haddace qur'ani kuma yanzu nan ta shayi shegantaka ba wata bata iya ba saboda haka shi yasa matan aka yi musu tarbiyya sun fi kowa amfani a cikin al'umma to shi yasa akwai su da lissafi idan kana da mata biyu ko abinci aka zuba ma na wannan kaci da yawa wannan ta zuba ma kaci kaɗan sai sun lura so ta gano baka cin abincin ta da yawa akwai fa wanda har ragon suna ni na je na raba rigimar a sunan waccan akwai dan hali sai siyo rago dan babba babba ita wannan da aka haihuwa sai wani dan ramamme ramamme ko sai ta fito ce wallahi ba ta yadda ba za a yanka dan ta ramamme bayan ta san wancan me ice to ba yanayi bane Allah yake ka wannan da kyar fa aka samu kafi zuru ne fa me ko in zuru ne na je na samu wannan so da suna wannan auna aunan to dadewa a ɗakin ma suna lura in ka shiga ina ka fi dadewa so da haka sai suka yi kokari su gano me dalilin da yasa an shiga ɗakin waccan ake dadewa sai aka gano a tandun zuma ta ajiye in annabi ya zo sai a bude ana lasa ana hira to haka sai ta samu wani rara na ƙarin wasu lokuta da za a ci gaba da hira da ita suka ce to mun sayar da zami fa dakhala ala hafsata binta umar sai shiga wajen hafsa wa hatabasa indaha ya dade a gurin hafsa fa sa'altu an zalika fa uhudat ahadat laha imra'atun min qaumiha ukatan min asalin ahadat asalin wata ce ta kawo mata tandin zuma zuma tana da tandin da ake zuba ta a ciki to shi aka kawo Fasaƙat rasulallahi sallallahu alaihi wasallama shine ta shayar da manza Allah wannan zuma fa amma wallahi lanahtalanna lahu tun da dai zaman shan zuma yake a ɗakinta yake daɗewa mun san dabarar da za mu yi ta mata mu sa a daina shan zumar faƙultu li saudata to saudata ma ijjam jam'iyya na aisha ce sai ta kira sauda ta ce innahu yadda nominki iza da kala alaiki manzan Allah zai shigo ɗakin ki kuma ya zo kusa da ke to in ya zo ga abin da za ki ce faƙuli lahu ya rasu rasulallah akalta Magafira. ka sha Magafir. magafir wani irin tsiro ne wanda idan kudan zuma ya sha shi to sai zumar ta dinga wari saboda haka sai aka ce ai kana magafir ka sha ba zuma ba to shi kuma annabi da yake kanshi yake kyalkyali yake walwali yake sheki wanda har akwai sahabiyar da ta ce idan manzo Allah yana bacci ummu sulaiman ta ce sai yanzu in dinga katsar guminsa ina saka a cikin kwalba ina katsar guminsa sai annabi ya farka ya ganta ya ce me kike da gumina ta ce idan aka kawo min turare idan na ɗiga gumin nan naka in aka sa turaren a jiki har abada ba ya daina kanshi sai dai rigar ta mutu ta bashi to ka gani sannan riga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin bulugul maram cewa idan marasa lafiya suka zo aka sa ta a cikin daro aka girgiza ta aka girgiza aka ba marasa lafiya sai su sha su warke kaga banda tafa banda taka haka je ka jika rigar wani ka sha kuma a ce asibitin ma an je an gano cutar ma wace ba a san kowace iri ba ce annabi kawai ake wa haka sallallahu alaihi wasallam fa innahu sayqulu laki saqatni hafsatu sharbata asalin kina cewa haka zai ce a'a dan ka sa akwai da ake abinci ko labari in aka gaya maka labarin ba daidai ba kai sai ka faɗi daidai <laughs> ka sha magafir ce a ni ban sha magafir ba zuma ce hafsa ta bani suka ce to a ciki ne a cikin zuman ne akwai magafir <laughs> faƙuli to in ya faɗa ka sai ki ce jarasat nahalhul urfuta urfuta al'urfuta shine wannan ganyen da ake magafir inda shi to sai ki ce to zuma ka sha to shi ƙudan zuman ne ya je ya sha wannan ganyen to da ya tashi yin kashin zumar sai ya zuba magafir ɗin a ciki <laughs> Wa saƙulu zalika ni ma in ya kewayo ɗaki na ni ma abin da zan faɗa kenan ce yana ina jin magafir gafin magafir yana tashi tare da kai <laughs> wa ƙuli anti ya safiya ke ma safiya in ya zagayo ɗakinki to ki ce ke ma kina jin magafir <laughs> kaga shaidun sun yawa falamma dara ila hafsa qala lahu فلما دنا من سودا قال له ذلك ولما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله أسقيك منه قاف زمر فقال لا حاجة لي بانا شزمك بانا بكاتا فقلت taqulu sauda subhanallah wallahi laqad haramnahu fa qultu lahu uskuti akhrajahu al-bukhari wa muslim fi sahihaini wannan shine riwaya ingantacciya a cikin bukhari da muslim wacce babu guba ba wata kura a kanta imam al-bukhari ya rawaito mai lamba ta 6972 hadisin ubaidillah bin isma'il daga nana aisha imam muslim ya rawaito mai lamba ta 1474 haka malam abu dauda ya ruwaito mai lamba ta dubu uku da da bakwai sha biyar abu ya ala ya ruwaito haka wahid ya ruwaito a cikin asbabun nuzul kun ga kenan maganan zuman ita ta farin jaye don ita ce hadisin da ya fi inganci akan wannan matsala saboda ka wannan dabara ce ta mata to shine Allah ce lima harrimu dan me ka haramta wa kanka ma a halallahu laka kana son zuma ka je ka sha zuma ka mata ne kawai suke so ka daina dadewa a ɗakin wata shi yasa suka ce maka ka sha magafir ba wani magafir <laughs> wa iz asarran nabiyu kuma ka ambata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rada ko yayi sirri ko yayi ganawa ila ba'd azwajihi hadithan ya sirranta magana zuwa ga shashin matansa yace ka ta gaya wa kowa falamma nabba'at bihi lokacin da ta bayar da labarin nan da annabi ya bata ga wanda bai ce a faɗa ba wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana wa da annabi labarin arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai annabi ya gaya mata wani shashi ya kauda kai daga wani shashi wannan shine girma in ka tashi ba da labari in ba mai kyau bane ba a ba da shi duka sai ka faɗi wani shashi ka kauda kai daga shine girma an ce mutum ba zai zama babban mutum ba in yana da tsegumi ko yana da mita ko yana da bin kwakwafi sai ya ji kowace kalma in ka ji ɗan kaɗai ka ce to ya isa haka a gyara in abin tsiya ake baka labari ai ka ci a na ji shi kenan za a gyara to girma kenan ba sai an kwalkwale maka maganganu duka ka ji su kana karo wasu ma an akwai wannan ba girma ba ne saboda haka ya abin nan wasu falan ma na ba'a habihi lokacin da ya kira ta ya bata labari ya muka da ke na ce kakki gaya wa kowa kika je kika faɗa qalat ta ɗauka ya uwa ce ta faɗa man an ba aka haza wa ya gaya maka na faɗa wace ce ta ce na gaya mata ala na al-alimul khabir kun ga sai aka sa alimu aka sa khabiru saboda alimun bi Zawahirin umuri alimun bi Bawatsinin umuri duk wani abu da ya buya yana cikin sanin Allah komai yawansa da karantarsa duk wani abu da ya bayyana yana cikin sanin a sanin Allah komai karantarsa da bayyanarsa saboda haka wanda ya haɗa siffofin nan guda biyu shi ya ban labari sai kuma a yi tsuru tsuru to shine Allah ya ce to dai abu ya faru ga mafita tunda matan annabi suna da daraja kuma ku duba Allah ta'ala ko sahabbai in suka yi wa Allah kure baya faɗa kuran sai ya rufe ayar da yi musu afuwa saboda kada wani ya zo ya karanta kuran ya dinga faɗan magana mummuna a kansu ku duba lokacin da aka hana mutane su kusanci iyalansu a daren watan ramadana wasu suka ɓuya suka je suka kusance su sai allah ya faɗi laifin ice alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum sai ce mi fala anakum fataba alaikum wa afa sai hada biyu Allah ya san kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kawunanku a hana a sa muku doka ku karya ta amma fataba Allahu alaikum wa afa fataba alaikum wa afa Allah ya karbi ku ya yafe muku haka nan da aka zo maganan gudu a yakin Uhud wasu suka jawo yaƙi ya karye sai Allah ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu Allah ya yafe mu ku saki kun ga Allah ce na yafe saboda haka Allah yana girmama sahabbai hakanan waɗanda suka jawo yakin ya kare su ma Allah ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi idnihi hatta iza fashiltu wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wa laqad afa ankum wallahi tabbas Allah ya yafe muku sai da aka sa lamu taukid aka sa qad harfu tahqiqin sannan aka ce an yafe musu haka nan mutum ukun nan da suka yi laifi sai Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu inna Allah wa tawwabur rahim wa ala thalathati allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liya tubu su ma aka ce an yafe musu to kaga sahabbai suna da daraja shi yasa su ma matan annabi duk da matsala ce tsakanin mai gida da amma Allah bai bar annabinsa hatta matansa su masa ba daidai ba wannan ke nuna daraja annabi da darajar su matan duk wacce take auren annabi sai ta yi taka tsantsan don mutane ba su san zama da annabi ba zama da annabi ya fi komai daɗi kuma ya fi komai wahala daɗinsa shine kana nan dab da aljanna abin nan ɗinsa kuma da kayi ba daidai ba yanzu nan za a tono ka ku duba fa wani babban murya gare shi sai daina zuwa majalisa annabi saboda an saukar da ya yi wallazi na amanu la tarfa'u aswatakum sai ce kan jin bata aiki na na daina zuwa sai annabi ya ce ina wane aka ce ya rasulullah ya ce ya daina zuwa saboda shi muryarsa irin masu babban muryan nan ne kada ya je ya faɗi wata magana kana buga ce ya rasulallah ya je aikinsa ya rushe annabi ya ce a a kira shi ba komai ya dawo majalisa ya zauna don kan ka zauna kusa da annabi za ka samu lada mai yawa amma an kai masa ba daidai ba za ka samu alhaki mai yawa shi sa kuka ga matan annabi sun fi kowa daraja saboda sun zauna da wanda ya fi kowa daraja shi yasa suka fi kowace mace daraja a duniya kada wata ta ɗauka cewa zaɓe ne aka yi na tumin dare duk matar da kaga annabi ya aura to ita ya kamata ya aura da akwai wacce ta fita da za a kawo ta shi yasa ma da Allah ya musu wannan ya tsorata su cewa in fa sun fita za a kawo kaza kaza kaza kaza kuma ba su fitan ba ba a kawo ba ashe sun fi waɗanda za a kawo din dan da akwai wanda suka fi sun da an fitar da su dan Allah ba zai bar annabi da matar da bata dace ba kuma auren ba za a yi shi ba sai da umarnin Allah ko ba za ta zauna ba sai da umarnin Allah kuma akwai wacce bata dace ba Allah ba zai bata a gidan annabi ba ku duba sallah annabi yake yi a jikin takalminsa aka samu najasa jibril ya zo ya ce maza cire takalmin ya cire sahabbai suka cire bayan an yi sallama suka ce ya rasulallah ya ya ce wa sahabbai ya naga kun cire takalmanku suka ce gani muka ka cire takalmin ka kuma muka cire ice ni jibril ya zo ya ce in cire nawa akwai najasa a jiki to ku duba fa takalmi ba a bashi ya zauna a jikin annabi ba saboda najasa to ya za a bar mata annabi a gida da wannan duba ku dabino ne fa annabi yana hawa yana hudu ba amma ranar da aka yi masa mumbari aka ɗauke shi ya dinga tsala ihu duk wanda ya je juma'a ranar sai da ya ji ihun ku tattiran nan sai da annabi ya je ya rungume shi tukunna ya ta bashi hakuri sannan ya yi shiru to ya za ka yi ka soki matar annabi in ba taɓaɓɓe ba in ba tsinanne ba in ta tuba ilallahi Allah ce idan kuka tuba zuwa ga Allah tun da an samu kure kuma dama ba ma'asumai ba ne faƙad sagad ƙulubu kuma zukatanku sun karkata zuwa ga haɗa kai ko abin nan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ku haɗa kanku wajen fito da wannan haƙƙi naku wa in ta zahara alaihi idan kuka yi masa cincirindo kuka yi masa zanga-zanga kuka yi masa muzahara kuka taru kuka haɗe kuka masa kai to ga bari ku ji nasa bangaren <laughs> kai Allah Allah yana sa annabinsa ita matansa fa matan ba guda biyu amma ba ku ji ga yadda aka yi musu wa in tazahara alaihi na ɗaya fa inna Allah maulahu fa inna Allah huwa maulahu Allah shine majibincinsa kun ga ɗaya wa jibrilu kun ji biyu wa salihul mu'minina duka fa muna ciki kenan wa salihul mu'minina kun ji uku sai aka ce wal mala'ikatu ba da zalika zahir sannan mala'iku duka suna bangaren annabi shine aina na ta ce wannan wace irin gayya ce <laughs> ta ce wala mun tuba <laughs> Allah da annabi da muminai da waye har da mala'iku da aka mu mu biyu ta ce to mun tuba mun ba Allah <laughs> a gani to fa matansa ma fa kenan jama'a kawai magana akai akan zuma Allah ya shigo da kansa ya shigo da mala'ika jibrilu ya shigo da muminai ya shigo da mala'iku wa yake jin zai taba annabi ya zauna lafiya shi yasa duk kasashen nan da suke yin katun da waɗanda suke faɗan mummunan magana ga annabi wallahi ba za su ƙare lafiya ba za su ta ganin ambaliya ta ruwa za su ta ganin guguwa ta iska za su ta ganin bala'o'i da masifu iri-iri Allah zai ta ɗora musu ba zai bar haƙƙin su sai tafi a haka ba saboda haka Allah ta'ala ya ce asa rabbuhu an ce dukkan asa in dai Allah ne faɗe ta to tabbas ce a nan ne da da suka tuba sai ya zama asa ɗin ba a canza ɗin ba shine Allah ya ce asa rabbuhu in tsallaka kunna tabbas idan annabi ya sake ku to Allah mahallicinsa an budilahu zai musanya masa azwajan wasu matan kak ku ɗauka don an zaɓe ku an fifita ku an darajta ku kun aure annabi ku ɗauka Allah ba zai canza wasu ba a'a in kuka ƙi zama da annabi tunda kuma an zaɓo ku ne da waɗannan darajojin to in kuka canza to Allah zai musanya masa da wasu mata shi yasa wani yace in zan yi aure wannan ayin nake duba yace in zan yi aure sai in duba muslimatin ce muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin ko sayyibatin ko abukara ce kunsa sai a ɗauka an hu Allah zai musanya masa azwajan wasu matan khairan min kunna wanda suka fi ku cancanta muslimatin na farko musulmi ne ba kafirai ba mu'minatin muminai ne ba fasikai ba qanitatin masu bauta ne ba masu kasala ba ba masu bida'a ba ta'ibatin duk abin da suka yi na kurakurai masu tuba ne ba masu tsawa akan laifi ba ne abidatin masu tsananin bauta ne ga Allah da yawaita ta sa'ihatin masu azumi ne domin sa'iha ne yana nufin azumi wasu kan ce masu wato abin nan eh, jihadi ko kaza kaza amma sa'ihatin a nan yana nufin masu azumi batin kuma a cikinsa akwai zawarawa wa abu kara a cikinsa akwai 'yan mata abin da yasa aka ce akwai zawarawa da 'yan mata saboda na na hafsa annabi ya aure ta ne tana bazawara na na aisha ya aure ta tana budurwa shi yasa Allah ya ce in kun kai ba daidai ba za a iya samu a cikin zawarawa na kirki za a samu a cikin 'yan mata ma na kirki mana za a iya ɗauko kwatankwacin aisha za a iya ɗauko kwatankwacin a hafsa to shi yasa Allah ce batin wa kara. akwai zawarawa akwai 'yan mata kenan wannan aya ta nuna mana in za ka yi aure kawai ka zaɓi ta kirki ko ba zawara ce ko budurwa duk da musuncin kana son girki da kisisina to ka auri ba zawara in kana son soyayya kuma da kaza kaza ka auri budurwa to wannan malam kurtubi ya kawo wannan bayanin to nan za mu tsaya ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kure kuma Allah ya yafe mana Karin bayani zai zo game da waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala to ana tunatar da dai batun neman taimako da aka ce ana yi game da gidan marayu nan sun kawo nasu nan sun kawo nasu ban ji kungiyar masu sai da atamfofi kungiyar masu kifi kungiyar yan acaba kungiyar wancan shekarar eh, likitoci kungiyar ma'aikata na waccan ma'aikatar kungiya duk kungiyoyin na ya kamata a ce a fara kawo gudunmawa mu fara gani wancan za mu ga kungiyar masu sai da kayan miya suka kawo gudunmawarsu kungiyar masu sai da wake da masara daga 'yan wake da masara suka kawo 'yan hatsi kungiyar yan acaba suka kana su gudunmawa kowa fa ya motsa fa fi zalika falyatanafasul mutum kun san shaidan ba shi da yana da kasala a watan nan shi yasa mun ko muke jin karfi da watan ya wuce aka kwance shaidanu wallahi na ba ka iya ba shi yasa muke amfani da watan ramadana saboda kowa zuciyarsa a sake take a fuffuto a aikin alheri amma in ramadana ya wuce aka koma yadda ake kamar da to wasu ayyukan alherin kana son ka yi ma shaidan zai ta baka shawara akan ba za ka yi ba shi sa muke so mu yi amfani da wannan wata mu tarawa marayun nan da zawara wannan da waɗanda suke masu larura ɗin nan wato taimako da gudunmawa wani abin mamaki da abin tausayi da ya faru an samu wata mata ta zo ofis ɗinmu na nan da'awa ba ta da gidan da za ta kwana da ita da babata ga 'ya'ya guda hudu kawai tafiya suke ta yi suna yawo a cikin garin gombe inda dare sai su kwana ana da safe su yi su ci gaba da zagayawa ca ta ta ba mu 'ya'yan ba ko jiya wata ta zo ta ce ga 'ya'yanta guda biyu ta ba mu da ba yadda za yi to irin wannan ne fan an sake su a titi a shiga shaye-shaye a shiga faɗace-faɗace yanzu da wani ya zo ya buga kuje na rigima dama ba shi da gata bai samu tausayin uba bai samu tausayin uwa ba bai samu tausayin al'umma ba in ya ɗau makami waye ba zai kashe ba waye ba zai kona ba wace rigima ce ba zai ba wani irin kayan maye ne ba zai sha ba yanzu da wanda yake ji ina bayani akan cewa akwai gidan da suka daina azumi saboda ba su da abin da za su yi sahur su buɗe baki ji wani bugon waya ce wallahi malamu ma an samu a unguwanmu ce wata yarinya ta ce su fa gidansu ba sa azumi saboda ba su da abin da za su ci sai sahur sai buɗe baki babu tunda ba a samu ba kawai shi shikenan abinda suka samu ko me ko a wani lokaci sai su ci sun daina azumi wannan irin musifa ce wasu kuɗi kamar zai kashe su wasu kuma gashi yunwa da talauci da fatara yana kashe su a cikin al'umman musulmi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda suka bayyana masu irin wannan ga suna ta zuwa da aka ce za a raba wannan abin da aka dan samu din nan ba ku ga cikar da mata suka yi ba anan gona sai ka ce babu mai arziki kuma duk an bincika larurarsu ta gaskiya ce to in ba mu irin wannan ba wani aiki zami wahal tun saruna wa turzaquna illa bi du'afaikum manzo Allah ya ce ai ba a baku taimako ba a muku arziki sai saboda raunananku ku duba wani sahabi ne guda biyu ɗaya yana zuwa gaban annabi yana karatu ɗayan kuma yana kasuwanci sai mai kasuwancin yake ganin kamar mai zuwa gaban annabi yana karatu yana ta ci da shi da ya zo ya gaya wa annabi sai ya ce wahal turzaku illa bihi yo ai saboda shi Allah yake maka arziki baka ci da kowa haka kai zaka yi arziki so da wannan aikin na alheri din da annabi ya faɗa shi za mu ta yi khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alheri a cikin mutane wanda yake yin abin da zai amfani mutane so da haka a daure a daure so ɗaya ne wani in ba zai sake ba in ka daure ka ba da dubu goma sha biyun ka na shekara shikenan duk wata dubu ɗaya kun ga wani ya daure ya ba da na, na, na babansa nasa na matarsa na ƴaƴansa dubu hamsin haka dubu sittin wani ya tuho saboda haka mu daure har banki fa wasu suke yi saboda ramadana saboda duk kurakuran da muka yi da gazar da muka yi a wata goma sha ɗaya a nan za mu samu gafararta to in aka ce baka samu gafara a ramadana ba an haura wata shekarar ka kuma yin wata kwabar a ramadana wata goma sha biyu ka yi kwaba to a wani watan za a yafe so da aka dama ce yan uwa mu daure mu taimaka waɗannan bayan allah allah zai taimaka mana allah zai yaye mana allah zai biya mana bukatunmu malam ina shayarwa bayan wata bakwai sai na samu wani cikin ko zan iya zub da shi ba za ki zubar da shi ba shi ɗan da kike shayarwar shi ne za a samu wata mata ta shayar miki da shi ke kuma ki ci gaba da renon cikinki tunda akwai mafita akwai option ba za a ce ko da yaushe aka dan motsi sai a ce a zubar dan biki san wata watakila ko shine gwamnan garin nan nan gaba ba dan me za a zubar da mutum ba a san me a ciki ba saboda haka akwai mafita ko zan iya bawa iyaye na da yan uwa na zakka banda iyaye su iyaye asalin kuɗi suke ci uba da uwa sun fi karfin zakka asalin kudin zaka ba su inda har babanka yana nan da babanka sai ma sai ma zakka babanka babanka wannan ai ba daidai bane ba kuma dole ne in zan ba da zakka sai na ce zakka ne a'a niyya za ka yi tsakaninka da Allah inda gwamnati ce za ta zo karɓa kama a ce akwai hukumar zakka a gombe kamar yadda muke da ita a kano wanda ya kamata a ce an kafa hukumar zakka a gombe da akwai masu kuɗi a gomben nan wallahi a dinga biyawa da ayoyi da hadisai eh dan masu masu dan zafi zafin da masu sanyi sanyin a ce to fito da haƙƙin Allah a raba talakawa ya kamata a kafa hukumar zakka a jihar Gombe yadda aka kafa ta a jihar Kano saboda haka in zaka ba da zakka ga mutum ba sai ka ce masa zakka ce. amma gwamnati ne dole ka ce zakka ne saboda a rubuta wane ya fitar da zakkarsa ta shekarar nan wanda ya ce malam na auri wata sai na samu ba ta da lafiya iyayenta sun ɓoye mini sai na sake ta ko zan iya karɓan dukiyar auren da na kashe mata ai bai kamata kai saurin sakinta ba saboda cutar za ta iya faruwa kai ma a kanka kuskure aka samu tana da cuta ba a gaya mun ba to ya za a yi mata magani sai ku haɗu kai da iyayen a nemo mata magani saboda haka yafi da kawai ka sake ta kuma bayan ka sake ta ka karɓa kayanka ba daidai ba ne mace ba ta da lafiya ba a gaya ma ba amma idan cutar da take samun magani ce to sai kai kokari kai ma ka bada gudunmuwa ka iyayenta su bayar ku haɗu a sama mata lafiya don wannan ma sai ya ƙara soyayya da danƙon zumunta a tsakaninku domin ka taimaka mata cikin harkar lafiyanta amma a daina gaggawa da an ga larura a saki ka yanzu kuma in ka auri wata kai ma larura ta same ka sai ta fita malam ina da ɗan uwa musulmi ne amma baya azumi ina hukuncin azumin da yake kansa kuma don Allah ka yi masa nasiha ah, to ina ma san shi kenan ko yana ji amma dai yana nan musulmi baya azumi kuma ba wata larura ba zai yi kuwa baya azumi musulmi ba wata larura a'a ya ku sani ba ko yana da larura to Allah ya sauki to gaskiya akwai masu haka su kiyaye musu da Allah zan ja musu hadisi ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je Isra'i ya ga wasu mutane an wagale su ana ɗebo wuta ana zubawa a cikin bakin sai wutar ta bararraka su sai ta fita ta dubura sai a sake ɗebowa sai a sake zubawa manzo Allah ya mamaki irin wannan azaba ya ce wannan me suka yi aka ce su ne masu karya azumi da gangan ana azumi suna cin abinci lafiyar su mala ice malan na tsani wani ha kawai na tsani wani ba irin cin mutuncin da ban masa ba har ta kai wata rana na buge shi har jini ya zuba amma bai taba tanka min ba sai na yi nadama na yi na ya sauraron amma ko kula ni baya yi to malam ya zan yi yadda za ka yi ka zo ka samu 'yan kwamitin mu yanzu sai mu sa a kirawo shi a kira ka sai mu ja masa ayoyi da hadisai wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah so da aka mu lallashe shi shikenan zai hakura insha Allah kai kuma wannan tuban da kai shi ma muna maka murna da shi wannan yace shin malam annabi ya sa zobe in ya sa wani iri ne annabi ya sa zobe na azurfa irin wannan na azurfa ba wai kallasa haka ba a azurfa ya sa na azurfa kuma yakan sa shi a wannan dan yatsan wata ran ya da da shi hagu haka wata ran ya da da shi dama haka saboda an samu shine bayansa abubakar ya ci gaba da sawa bayansa umar ya ci gaba da sawa bayansa usman ya sa shine an je wata rijiya ya fada cikin rijiyar aka iya yasar duniyar nan ba a gan shi ba shine wanda da jahilai in sun je aikin haji sai su je wannan rijiyar su ma su cire jefansu su sai su jefa wasu ma sun jefa zoban su inda zoban annabi ya fada sai daga ba ina ko cike rijiya aka yi ko kuma hana mutane aka yi da har gani ake wani hajji ne a ce ka jefa zoben ka je kaka jefa a rijiyar da annabi ya jefa zoben sa wai ma annabi ne ya jefa da aka azurfa ne zobe akwai na karfe shi aka hana sawa saboda ya ce zobe a dan yan wuta ne akwai kuma na me ake kiransa akwai na gwal shi ko mata za su iya sawa mata ka zaka iya so mata zoben gwal ta sa ta ci kwalliya saboda su dama ka yan kwalliya ne kayan kwalliya ne su amma kai namiji sai dai ka sa azurfa kawai wanda ya ce malam da ina kalare kuma mukan yi fada har an kashe har da kashe kashe kuma dukkan musulmai ne kuma ni ma na kashe wasu malam mai hukunci na kuma me zan yi in samu rahamar Allah ai wannan tambayar ita ce hanyar samun rahama Allah mm. tunda haka tuba ka daina kashe mutane ka daina kalare kaga an samu eh akwai wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ko mm. izo ya samu wani ya ce yana son tuba ya ce ba tuba ya cike da shi dama ɗan kalaren ne ya je karshe ya samu malam ya ce wa zai hada wa zai hada raba ka da rahamar Allah wa zai shiga tsakaninka da rahamar Allah gurin da kake ne ba daɗi to abokanka da unguwarku in duk kalaran ake dole ka canza unguwar ka canza abokan ka canza sana'ar kama daina ganin yan kalaran in ma hijira za ka koma wani gari can ko ka tafi karatu ko ka tafi makaranta ko ka tafi wata sana'a haka je ka saje da wasu mutane wanda su ba su da irin wannan ra'ayi na kashe mutane da rashin tausayi da rashin imani to in Allah ya taimake ka shi ma wancan mutumin ha shawarar da aka ba shi kenan ya fita ya bar garin yayi rabi ya mutu shi mala'ikun azaba suka zo suka ce dan kalara ne ya kashe mutum ɗari da aka wuta za a yi da shi na azaba na rahama suka wasu suka ce a rahama za a kai shi ai ya ce ya tuba har ya bar gari su kansu mala'iku suna ga ina za a kai shi saboda haka shine Allah ya ce to tunda Allah yana son ya masa rahama ai shi yasa ya yarda da tuban shi kansa tuban ai rahamar Allah ce saboda haka sai Allah ya ce to a auna mala'ika ya ce to a auna inda za shi da inda ya fito sai aka ga ya mutu a tsakiya amma kuma ya dan karkata kaɗan da shibiri ɗaya cikin inda za shi to inda za shi mutanen kirki ne sai ya ci albarkacinsu kenan aka ce a yafe masa a kai shi aljanna saura ka tuba in ka tuno adadin mutanen da ka kashe sai kai ta azumi 60 60 amma sai dan nan gaba imanin ya ƙara shiga imanin ya ƙara shiga sai kai tunanin yadda za ka sarce wannan Allah shiryar yadda mu baki daya shadda turmi hamsin yadi biyar biyar guda hamsin a tamfa turmi talatin. daga dattuwa alikumu a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillahi kuɗi dubu hudu da ɗari biyu da naira ishirin daga 'yan bayan igiya ta arewa wato ta ɓangaren damar malam ina daga wannan igiyar zuwa haka haccan jikin garu ko ko iya wancan fila ɗin har kai na baya duk ka shiga wannan layi <laughs> to muna muku addu'a yan bayan igiya ta ɓangaren dama kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya masa bukatunsa dubu biyu da alkur'ani guda uku daga wata 'yar uwa a sa asusun marayu a yi wa 'yarta addu'a Allah ya bata lafiya an kai ta ƙasar waje za a yi mata aiki kuɗi dubu goma sha uku daga yara na su goma sha uku in ji wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi wa yaransa addu'a Allah ya ba su ilimin addini da na sana'a ɗaya daga cikinsu yana kwance a asibiti Allah ya ba shi lafiya kuɗi dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a alƙur'ani guda biyu hisnul muslim biyu arba'un nawawiya guda goma daga wani ɗan uwa a kai gidan kurkuku shadda yadi biyar a bawa marayu a yi masa addu'a alkur'ani izu biyar guda ɗaya ƙawa'idi guda uku hadisi guda uku daga wani bawan allah yaronsa yana neman aikin soja a masa addu'a allah ya bashi abin nan kuma ya taimaki addini sabulu sinki ɗaya daga wani ɗan uwa ya masa addu'a allah ya bashi hadda qur'ani alkur'ani guda biyu shadda yadi biyar a tamfa turmi ɗaya shi ma daga wani bawan allah ya ce a masa addu'a allah ya bashi zaman lafiya ya kuma bashi gida na kansa kuɗi dubu ɗaya daga wata 'yar uwa a yawa mahaifiyarta addu'a allah ya gafarta mata wata dubu ɗayan daga wasu ɗalibai da suke rubuta jarrabawa wa ek da neko allah ya sa su ci nasara ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yawa mahaifiyarsa addu'a allah ya ba ta lafiya dubu ɗaya daga wata baiwa allah a yi mata addu'a turmin atamfa guda biyu daga wani bawan allah a yi masa addu'a allah ya ba shi lafiya da masu sauran bukatu daban-daban Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi as-samawati wal-ardi zal jalal wal-ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma izz al-islam wal-muslimin wa zill ash-shirka wal-mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa sur ibadakal muwahhidin اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم منا توسلي da sunanka wanda an roƙe ka da shi kake amsawa in an nemi bukata kana biya duk wanda ya rubuto da wanda ya bada gudunmawa akan wannan aiki da muke yi Allah ka amsa masa bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa Allah muna roƙonka ka mayarwa da duk waɗanda suka bada gudunmawa wajen taimaka waɗannan bayan Allah naka to Allah yadda suka yi wannan abu Allah su ma ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu da alkhairi Allah waɗanda suke da hali suke son su yi ba su da hali Allah ka yalwata musu Allah marasa lafiya a cikinmu ka ba su lafiya masu lafiya ka yadda mu aiwatar da ita inda zai amfane mu duniya da lahira Allah ka ƙara mana imani da san manzanka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka samu yi kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu